to duk wani labari da zai zo wanda ya zai abin ya faru a cikin jama'a kuma ya zanto babu wanda yake ba da labarin sauran wani mutum ɗaya ya kamata a yi shakkarsa wani ka ji wani labari an ce a Kano an yi wani abu babba yi wani abu babba ko a wani shahararren mutum shahararren mutum fitaccen mutum mai mahimmanci a ce ya rasu amma sai ka duba irin wannan kafofin watsa labarai din na social media sai ga wasu ne kwaɗe suke ta faɗa kowa ba ya faɗa a da kai shakka duk inda ka ruwa sai ga su suka faɗa to ina sauran kafofin watsa labarai ai kamata su yi ta faɗa amma ba wanda yake faɗa sai abin nan eh? to duk wani labari wannan ma'auni ne zai zai gaya maka haka ma'auni ne ya kamata ya zanto ya watsu ga hmm? mutumin da harsashi 38 za su shiga kansa eh? ya kamata kafin ma a je ana wani gwaje-gwaje su kansu sojojin su yi ta faɗa kaga mutumin nan harsashi 30 amma mutumin nan kansa lafiya ya kamata sojojin ma da suka yi abin a ji suna ta magana da wani abu ne da dole ya baka mamaki eh sannan da suka kwashe shi an kai shi wani guri can ma duk inda aka kai shi jama'a ne ba shi kadai duk da ya rayu da jama'a yake harsashi harsashi 38 da shiga kan musu ba ne ba komai ba to duk wani labari wanda ta tawafarul himamu ala naqli kuma yanzu yadda social media take yada abin nan ko su can iranawan ai suna suna yada labarai kuma ana yada shi da da su ma sun ta yada da duk mun ga gani jaridun iran din sai ta bugawa gashi an ga wani mutum da su su ma duk yan uwansa ne masu masu kare amma kuma wannan kare ta girma ne ba ba za su iya ta ba su ma sun saba irin wannan to amma ta musu girma gaskiya ba lalle su iya ta ba to ka'ida ce wannan duk abin da ta tawafarul himam ala naklihi ana so a ji irin labarin kowa ya ta faɗa ya ta faɗa saboda wani abu ne da ya riga ya bazu ya bayyana amma sai mutum ɗaya da yake ta maimaita shi ta maimaita shi na dole kai dole baka ce ƙarya yake maka yi tawaffufi ka ce kai ni dai na tsaya nan alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata